الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake cikin kaddara wasu ya haɗa mu a yau litinin goma ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1434 daidai kuma da 21 ga watan janairu shekara ta 2012 miladiya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanadiyar wannan haduwa mu shine ci gaba da inda muka tsaya a karatun littafin fadlul islam na shekul islam muhammad ibn abdul wahab a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa a nan masallaci da ke kwakwungo cikin garin mina wannan daura ita ce daura dauratu ahalil aqida ana karanta littafan da suka shafi tauhidi da aqida ne tsantsa wanda suke akan manhaja ta ahlu sunna wal jama'a lura cewar tauhidi shine uwa uba da shine mutum yake zama ɗa a duniya ya zama bawa ga Allah maɗaukin sarki kaɗai tauhidi shine tsira duniya da lahira tauhidi shine babban abin da ke haɗa kan al'umma baki ɗayansu duk yadda al'umma suka kasance a bambance ta bangaren yare sun sha bamban ta bangaren launin fata ta bangaren garuruwa jihohi ƙasashe yanki na duniya amma abin da yake aƙida sai ta haɗa su wuri guda tauhidi sai zamana ya haɗa su da musulmi da ke nan cikin garin mina da musulmi da ke ta'if a birnin maka ko kuma da ke los angeles a america ko ke ina sai su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya duk da gangan jikin ya zama da tazara amma idan aƙida ta zama iri ɗaya sai ya ga duk abin da ya shafi wancan musulmin ya shafi wanda ke wani ita ce aƙida ana karanta littafai da suka shafi tsantsar tauhidi wanda yake manzan Allah sallallahu ta'ala wa ya ɗauki tsantsar shekaru goma cir yana kiran mutane zuwa tsantsar tauhidi sannan aka hijira da shi aka isra'i da mi'raji domin a faralanta mai sallah wanda zai nuna mana matsayar tauhidi wanda yake shi ke 'yantar da mutane maimakon su bauta ma ubangijin mutane sai a 'yantar su bauta ma mutane sai tauhidi ya 'yantar da su su bauta ma ubangijin mutane akwai wanda yake shi ba alhaliku yake bautawa ba a'a shi almakhaluku yake bautawa amma tauhidi shine abin da zai dawo da mutum ya zama yana bauta ma al-khaliqu lil ibada wanda yake shine Allah subhanahu wata'ala lura da duk yadda aka kai da karanta da tauhidi sai an buga misali sai an mayar da raddi ga shubohi na waɗanda suke haifarwa wannan kuma ita ce karantarwa ta alkur'ani mai girma duk yadda aka kai da bayani kan tauhidi abu kaza ba kyau abu kaza bai halatta ba abu kaza bai cancanta a jingina shi ga wani ba wani lokaci wani nan sai a ambace shi sannan mutum zai dawo cikin hankalinsa akan haka Allah maɗaukin sarki duk da ya turo annabawa da manzanni sai da ya ambata sunan waɗansu da ake bauta musu da sunayensu yace afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisa al ukhra aka sai ka faɗe su guda uku hakan nan mutanen annabi Nuh alaihi salatu wasalam sai da suka zike dantse suka ce wa ƙalu la tadhurunna alihatakum wa la na waddan wa la suwa'an wa la yaghufu yuqa wa nasar babban tashin hankali shine mutum ya riki wani koma bayan Allah subhanahu wata'ala a matsayin abun bauta ya riki wani koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin abun bi sau da kafa a matsayin abin bi ko a makanci abin da muke nufi da ko a makance shi dai yana bi ne kawai in an ce a zauna ya zauna in an ce a tashi ya tashi alhalin wannan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tashin hankali domin ka'ida ita ce abin bauta ya zama Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai abin bi mutlaq ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a inda mutum ya samu cikas ya samu matsala a waɗannan wurare guda biyu wurin bauta ya gajiya bai iya bauta ma Allah ta'ala shi shi kaɗai ba wurin biyayya ga manzan Allah su sallama ya ga abin da nauyi idan ya saba wa manzan idan ya saba ma wani ya bi manzan Allah to duk wanda ya samu kai shi a irin wannan wannan yayi asara duniya da lahira Allah ta'ala ya tsare saraka dole ne mu tahi tsaye dan a karantar da abin da yake tsantsar tauhidi a yaye ma masu shubha shubha waɗanda yake sun gafala a faɗakar da su waɗanda yake suna da tsaurin kai a kafa musu hujja li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana ubangiji subhanahu wataala ya mana gamdakatar ya mana jagora darasin da littafin da muke karanta ne littafin fadilul islam mun yi darussa bakwai a ciki yau za mu tashi a darasi na takwas kenan mun ce darussa bakwai in ba mu amfani da muqaddima farko na tarjamar Muhammad ibn Abdul Wahhab kenan amma yin amfani da ita ya zama da mun yi darussa takwas baya yanzu za mu tashi darasi na tara kenan a wannan littafi da malam yake mana bayani na abin da ya shafi fadlul islam a babi na takwas babu ma ja'a anna Allah jaza taubata ala sahibul bid'a babi ne da yazo yake bayani babi na takwas kenan yace anna Allah lalle Allah madaukakin sarki ihtajaza tauba ya katange tuba ala sahibul bid'a ga wanda yake bin bid'a wanda ke bin bid'a ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya katangar karfe da shi na yadda ba zai ba shi dama igam da katar na yi tuba ba ba wai in yi tuba ba za a karba ba a'a ya samu sararin tubar ne ba zai samu ba saboda ne saboda shi bid'a da yake yi fa yana jin ibada yake yi to kaga duk wanda ya dauki barna miraran yake ganin jara ce to wai yanzu in ka ce da shi ya bari fa yana ganin abu mai kyau kake hana shi saɓanin mutumin da yake zage-zage yake a shari'a yake cin nama wani yake sata ba ga abu ya yake yi yake shan giya ba ga baya iya shanta da sunanta na giya ko dai ce bari ya kore ruwa ko ya sha farfaro ya dai canza mata suna ba da giya sosai da sosai amma wanda yake bid'a ji yake ibada yake shi yasa kake ganin mawuyaci ga Allah ta'ala yawa mutum gamdakatar a lokacin da yake irin wannan hali to da malam ya kawo asara karkashin wannan sai ya ce babun babi na tara kenan kaga wannan da ya kawo babun biduni tarjama ba tare da ya ce babun fi kaza ba sai nuna kenan akwai alakar da yake da ita da babi na takwas da ya gabata da nan malai kawo ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi ibrahim dan babu wani dan bid'a da zai bid'a ta sai ya kawo wani dalili abin da nake nemi da dalili sai ya kawo wani abin da yake surutu dan ya kakaba mu wannan bid'a ta samu shiga kamar yadda yahudu da nasara suke yahudawa suka ce a tafau annabi ibrahim bai yahudi ne wai wannan shi zai sa yahudancin ya karbu nasara suka alkafara suka ce ina annabi ibrahim ba nasare ne don suna ganin da cewar annabi ibrahim yana cikin kiristanci da shine kiristanci zai samu ɗaukaka sai allah ta'ala ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifin musliman wa ma kana minal mushrikin ta yadda duk wata kuskurima da wani zai yi wata bidi'a ya ce ai jikan annabi ne da ita ai tana da alaka da jikan annabi ko dan annabi ne duk yana kafin yayi wannan yahudu da nasara sun kirkiro yahuda sun kirkiro yahudanci sun ce na annabi ibrahim ne nasara sun kirkiro kirsanci sun ce na annabi ibrahim ne allah ta'ala ya ce ma kana ibrahim yahudiyan da dai annabi ibrahim bai taba zama bai yahudi ba wala nasraniyan bai taba zama ba nasari ba walakin kana hanifa musliman wa ma kana min al-mushrikin ashe duk waɗancan mushrikai ne sai ma ya ce babun ya sake kawo wani babi kuma biduni tarjama babi na goma kenan a karkashin nan sai ya ce babu qaulin la fa'aƙin wata haka lid hanifa haka shi ma dai yana nuna kenan ka tsaya tsayin daka ga addini ka fuskantar da fuskanka ga addini musulunci tsantsa wanda yake in mutum ya haka kuma babu bid'a kenan a ciki to a wannan babi na goma a cikin shi muka tsaya a daurar da ta gabata wanda yake a ciki kuma za mu ci gaba yanzu قال رحمه الله ولهما عن ابن مسعود عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا فرطكم على الحوض وليفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم أختل جدوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولهما أن ساموان الرواية daga su bukhari da muslim kenan waɗanda suke su ne littafansu biyu ne as-sahul kutubil musannafa littafin sahih bukhari da littafin sahih muslim su ne mafi ingancin littafi bayan littafin alkur'ani mai girma bayan Alkur'ani mai girma an ibn mas'udin daga abdullahi dan mas'ud shine ibn mas'ud abu abdurrahman yana cikin waɗanda suka musulunta tun karan fari tun farkon musulunci tun ana lissafa wane shine na ɗaya wane shine na biyu wane shine na uku abdullahi bin mas'ud yana cikin wannan rijistar sai eh, da kaga yanzu an ce a musulmai baki ɗaya daga sai na abubakar zuwa kanka kai ne na nawa aka mutum ba shi da wannan lissafa to kaga waɗanda suka rayu a irin waɗannan lissafin shi ne wane ne na ɗaya wane ne na biyu wane ne na uku wane ne na hudu lallai ilallah wanda ke cikin wani rajista ba karamin mutum bane kisa ubangiji subhanahu wataala hatta a cikin sahabban masu karan kansu sai da ya nuna akwai falala tsakaninsu abinda muke nufi da akwai falala daga lokaci kaza zuwa waɗanda suka musulunta daga farko zuwa lokaci kaza sun ɗara waɗanda suka musulunta daga wani lokacin kuma zuwa lokaci kaza isa Allah ta'ala ke cewa wasabiquna al-awwaluna na farko farkon musulunta ne wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar daga cikin al-muhajirin da al-ansar na farko farkon nan da kuma waɗanda suka biyo bayan su sai aka bada falala a kansu ubangiji subhanahu wataala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatala walaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu ashe kenan waɗanda suka ce da dukiya kafin fatahu makka kafin a buɗe garin makka sun ɗara falala a dunkule a ture akan waɗanda suka musulunta bayan fatahu makka ubangi subhanahu wataala ya ce wa kullun wa'adallahu alhusna kowane ɗaya daga cikin su Allah ya mai alƙawarin aljanna shi Abdullahi dan Mas'ud yana cikin na farko farko wanda yake yana cikin waɗanda sun yi haddar alƙur'ani mai girma a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine fitaccen malamin tafsiri na makarantar tafsiri da ke kufa da ke iraq ubangiji subhanahu ta'ala ya cikin shi da gafara ya kara mashi yadda bidiyoyi sun bayyana a gabansa ya yi inkarinsu wannan kuma hikima ce daga wurin Allah subhanahu ta'ala sai jinkirtar da rayuwar waɗansu sahabbai ɗin sai zamana babu wani sahabi ɗaya da ake da ya aikata bidiya babu shi amma bidiyoyi sun bayyana a gabansu take kuma ba su ɗaga mata hula ba sun take mata mulki ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai abdullahi bin mas'ud za mu karanta asar ɗin shi anan akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas duk waɗannan sun yi rayuwa da manzan allah sallallahu sun kwankwaɗe aƙida tauhidi tsabtatacce kuma bidiyoyi sun bayyana a gaban su ke babu daga hannu babu daga kafa suka mai da martani a kansu wani ma'an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ana farakukum alal hawd ni ina can ina jiran ku a tabki la ilaha illallah ni din na in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ana mubtada kenan faratu khabar مرفوع وعلامة رفيع الضمة الظاهرة وهو مضاف كم مضاف إليه أنا فرطكم على الحوض ني إنا تنا جرنكو أتبتنا ولا يرفع أن إلي رجال النفس إلى أمين تعالى استبت أغرشي والله waɗansu mutane za su taso za a ɗago min waɗansu mutane min ummati daga cikin al'ummata hatta idza ahawaitu li unawilahum har lokacin da na miƙa hannu zan kamo su ma'ana zan ɗago su su shigo cikin tafki kenan su sha zan miƙa hannu na su miƙo uhtulu juduni kawai sai a datse su tsakanina da su sai a hana ni in kai gare su sai a hana su su kawo gare ni in na mika hannu sai a datsa hannun hannu na bai kai gare su ba hannun su bai kawo gare ni ba fa aqul sai in ce da waɗanda suka yi wannan aikin kenan suka datse ai rab ya ubangiji ashabi waɗannan sahabbai na ne fa yuqal sai a ce innaka la tadri lalle kai manzo Allah baka sani ba ma ahdathu ba'dak irin danyen aikin da suka farar bayan rasuwarka isa malam ya ce ya kawo wannan a babu fa'aƙin waje haka littini hanifa babu qawli la fa'aqim hanifa ka tsayar da fuskarka don fuska ita ce asharfu shayfil jasad a jikin mutum fuska ita ce mafi girma zaka ce ka miƙar da fuska ga Allah subhanahu ta'ala kaɗai ta yadda in ka karkata dama ko karkata hagu to mutum ya samu matsala laifin waɗannan da ya sa ba su kai ga wannan tafkin da mun karanta shi a littafan suna da muka gabatar baya mun karanta a shafin suna mun karanta a fahawiya cewar wannan shi ne tafki haskensa wannan ruwa haskensa ya fi hasken nono fari ne kar zaƙinsa ya fi zuma zaƙi moɗa kofin shan ruwa da ake ɗiba adadin taurarin sama ne duk wanda isha wannan ruwa ba zai sake jin kishi ba har abada wannan ruwa waɗannan bayan Allah suka kai zuwa gare shi za su sha aka ce abin da ya sa ba za su sha shi ba saboda sun canza addinin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam sun yi abin da yake al-ihdaf sun farar da abin da babu shi a cikin addinin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo da shi to wannan ya isa bid'a bala'i duk wanda yake bid'a babu shi babu wannan da kuma duk irin shubha da zai dinga bayarwa ya ce ai idan manzan Allah bai aikata abu ba ba shi ke nuna wannan abin ba daidai ba ne ai wannan kuskure ne ta yana ya zama kuskure kenan aiko manzan Allah ba shi da amfani kenan billah tun daga haka ne da kowa ya yi yadda ya ga dama da Allah ta'ala ya aiko shi kuma sai ya hana kowa ya wuce gaban shi ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul saboda wannan bala'i ne sosai da sosai kada mutum ya farar da wani abu a aqida kada mutum ya farar da wani abu a ibadat kada mutum ya farar da wani abu a duk abin da yake addini domin al'amurra ne tambayoyi ne masu tarin yawa da mutum ba zai iya amsa su ko dai zamana wannan abin mutum ya fara da shi ne kuma wai da sunan addini bayan kuma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ɗauki tsawon shekara ashirin da da yana karantar da wannan addini shirinsa karantarwa ne aikinsa karantarwa ne zancensa karantarwa ne amma duk a wannan shekara 23 da aka saukar da qur'ani ya fassara qur'ani da waɗannan al'amura baki ɗaya a ce wai duk babu wannan magana sai bayan shekara aru aru a ce kuma ga wani abu da sunan addini to lalle ilalla akwai cin kafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال رحمه الله ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرب محجلة بين ظهراني خيل دوم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلوم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا walahuma kuma an samu wannan hadisin dai gare su su su biyu din nan ma'ana bukhari da muslim aga hadisin garo ne kenan an abi ta radiyallahu an daga au'atul ilm abu ta ubangiji subhanahu wataala ya kara mashi yadda in ka ce ya kara mashi yadda kenan yanzu ka jumla ce du'a'iyya ko khabariyya du'a'iyya in ka ce Allah ya yadda da shi jumla ce khabariyya ko wannan su ayoyi da hadithai sun tabbatar da wannan ana bi hurairata daga abu huraira shine abdurrahman ibn sakhar yana ga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka musulunta daga baya baya ba daga farko farko ba kenan akwai tazar akwai bambanci tsakanin shi da abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yana cikin wanda suka musulunta farko farko abu huraira yana cikin wanda suka musulunta karshe karshe shi lokacin da ya musulunta sai ga an yi shekaru aru aru babu shi wannan sai ya ma duniya saki uku kawai sai zamana da abinci da duk wani abu ya riga ya sake shi ba abin da yake bukata ya tare wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tarewa ta kakab ba abin da idame shi dan yana ganin kamar wannan shi zai sa ya cike gurbin waɗancan da suka riga shi saboda yana nan a lokacin da 'yan kasuwa suke nan yana nan a lokacin da manoma suke nan yana nan a lokacin da kowa yake nan kuma yana nan a lokacin da wasu ba sa nan wannan yasa a waɗannan shekaru ya samu karatu mai tarin yawa wanda yake manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana karantarwa ya ce wa zai shimfiɗa mayafinsa in faɗi duk abin da zan faɗa ya lullube ba zai sake mantawa ba sabai suke shiru sai ga ah shi ba abin da ya ja kan shi ne tunanin mai annabi salma yake nufi kawai sai ya cire mayafinsa ya shimfiɗa a ƙasa annabi salma ya kammala bayani ya naɗa kayansa shi kenan abu huraira kenan to amma karga mata kullu zu ni'matin masu duk wani wanda Allah ya mashi ni'ima sai kaga ana mashi hasada da ubangiji subhanahu wataala ya turo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai suka ce laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim ma'ana ba sai da a sauka mushi ba kenan a sauko aka yi wa manzo Allah su hasada kafin su mushrikan larabawa ma su yi tintin yahudawa sun riga sun yi hasada min indi an fusi min ba'di ma tabayyana al-umul haqq duk hasada ce kawai haka Abu Huraira yana da mahasada wanda ke sai dai a ce uh, mutu bi ghaizi kenan ko nas'allahu salamatu wal afiya أن رسول الله صلى الله wa وعلى آله وسلم قال للي من زعل الله سيرا دا أمين شو الله ستبتا أغريش ياتي wadittu na so shine wadittu zan asalin fi'ilin din wadda ne wadda kasiru min ahlil kitab to kuma ka'ida shi a fagen larabci idan ya haɗu da abin nan damiru rafi fa'il kamar na kamar ta'ul harika ana fakka shi ana tsaiga shi gida biyu waditu na so anna ƙadara aina ikhwanana cewa lalle mu kafin mu bar duniyar nan mu haɗu da yan uwanmu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so yana so sosai kafin ya bar duniyan nan ya haɗu da yan mu so kafin bar duniyan nan mu haɗu da yan mu. qalu sai sahabbai da yake magana da su suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullah ya ma ake Allah yanzu mu ba yan uwanka bane in ga wani ya nuna kenan ashe manzo Allah ana tambaye shi da su da yi tambayar da wani abu ya shiga musu duhu sai suka tambaya tambaya ita ce warakar duk abin da yake jahilci saboda tambaya mutum zai yi tambaya tambaya ta fa'idan tawa ko ka yi tambaya don wani kana ganin bai gane ba amma kai watakila in kai mai bayani ba zai fi gamsuwa ba watakila ka ne watakila ka ne watakila wani ne sai ka rubuta tambaya in an bada amsa kowa shi ma ya ji kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau ana kuma tambaya dan neman sani abin da baka sani baka tambaya duk wannan ana yin su ba a tambaya kuma ta ta'aduci qalu suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullah ya manzo Allah yanzu mu ba yan uwanka bane qal sai ce antum ashabi ai ku sahabbai na ne dan daraja na sahabbantaka ya dara daraja na al-ukhuwa al-muslimu akhul muslim a gane ko amma babu da zaka ce al-muslimu sahabi babu da zaka ce duk musulmi sahabi ne sai dai duk musulmi dan uwan musulmi ne amma babu yadda zaka ce kuma duk musulmi sahabi ne sai ce a'a ku sahabbai na ne wa ikhwani hum allazina lam yatu ba'd yan uwana su ne waɗanda ba su zo ba har yanzu har yanzu nan da nake magana da ko in ji manzo sallama su ne waɗanda ba su zo ba qalu sai sabai suke sake mai tambaya suka ce fa kaifa ta'rifu man lam yati ba'd min ummatik ya rasulullah ya za a ka san wanda zai zo nan gaba daga cikin al'ummarka ya za a ka gane shi qal sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ya ce a ra'aitu yanzu ku ban bayani lau anna rajulan lahu khailun inda za a ce mutum yana da dawakai sune khail dawakai ghurbun wanda suke suna farare ne muhajjalatu gwiwoyinsu duk akwai fari bakake ne amma kuma gwiwoyinsu akwai fari ko kuma farare ne gwiwoyinsu akwai ratsin baki shi yake da irin waɗannan yana da irin waɗannan dawakan dawakan shi farare ne suna da ratsin baki ko kuma baƙaƙe ne suna da ratsin fari waɗannan dawakai nashi sai suka kasance baina zaharanai khailin duhumin buhum suka kasance a cikin khail dawakan da suke duhu masu yawan gaske shine al'adadul kasir game da ibn asir ya faɗa cikin an nihaya fi gharibul hadith buhun su ne wanda suke da launi iri ɗaya wani ji da kyau yana da akwai dawakai kashi biyu akwai nashi dawakan suna da bakake ne suna da ratsin fari ko kuma farare ne suna da ratsin baki sannan sai suka hautsunu suka cakudu da waɗansu dawakan da suke launin su guda ne kawai shine ma'anar buhun in aka ce buhum su ne dawakan da suke akan launi guda ta yadda babu wani babu wani launin daban mana in bakake ne bakake ne zalla in farare ne farare ne zalla sai suka cakuda zai ruwa da nashi kuma zai ruwa nashi ba zai ruwa da nashi saboda nashi bakake ne da rasin fari su kuma waɗannan bakake ne zuriya ko kuma a waɗannan nashi farare ne da rasin baki su kuma waɗannan farare ne zuriya haka kenan zai iya ware nashi cikin gaggawa qala rahimahullah qala sallallahu alaihi wasallama ala ya'rifu khayla yanzu ba zai iya gane dawakansa ba qalu suka ce bala tintin ma kuwa ku lura karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya buga musu misali kuma sai ya buga musu misali da dawakai wanda yake shine abin da suka fi gani cikin gaggawa shine abin da suke zariya da shi qalu. sai ma'aikin Allah ya ce fa ya atun lalle su za su hurran suna da farare muhajjalin da ratsin fari da ratsi min alwuzu na gabaɓon almala kenan duk wanda baya cikakkiyar alwala ranar alkiyama kaga baya cikin wannan an salama zai gane kenan na wani in ya tashi alwala shi malam ko agwagwa haka ta san shi wurin wasa da ruwa in kai magana ya ce a ce walfaulu abu da ake da walfaulu shine in ka fara sai ka gama shi kenan kawai za ga wani alwala shi alwala yara ce in ya fara daga nan baya kaiwa zuwa haka yake biyo shi a sai ta ce alwala yaro haka in ya kammala ruwa in ya kammala alwala ya kwarara a kafafuwan shi na gaba nan bayan shi ba komai haka za ga wani yana alwala shi babu wani da ne a kwararo tsinta su Allah salamatu lafiya. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانا فرقهم على الحوض ني كما ان كان ان جرنسو su da ban same su a yanzu ba kenan ina can ina jiran su a tafkin nan qala sallallahu alaihi wasallama ala ku fa saurara ku ji batu la danna rijalun yawmal qiyama alhaudi wallahi za a zamar za a tsani za a fitar da wasu mutane masu tarin yawa daga cikin daga haudina tafkina ba za a basu su karasa ba za a janye su za a fitar da su kama yuzadul ba'iru dal kamar yadda ake fitar da ɓataccen raƙumi duk wanda ya ga masu kiwon dabbobi masu kiwon raƙuma ko masu kiwon shanu za ga idan makiyayi yana kiwo sai wata ɓatacciyar saniya ta yi yunkurin shigo nashi za ga yana iyayensa yana korata da sanda kada ta shiga cikin nashi hakan to hakan na raƙumi bataccen raƙumi sai ya zo zai shiga cikin raƙum wani za a ga yadda ake ta tare shi ta da kada ya shigo cikin wannan ya ce to haka za a ta su kamar yadda kake ganin makiyayi din nan da sanda yana koran su yana koran su babu sassauci to haka nan za a dinga kore waɗannan waɗansu mutane unadihim ni kuma ina kiran su ina cewa ala ku saurara halum ku taho mana ku taho mana ni ina cewa ku taho su kuma mala'iku suna koran su suna tarwatsa su suna har kitsar da su sana can da sunan sallar salamatul lafiya fa yuqal sai a ce da ni innahum baddalu lalle su sun canza baadak bayan ka su waɗannan da ake kora ake hada su kada su shigo cikin waɗannan da za su zo su sha baddalu sun canza a ashe kenan waɗanda suka zo suka sha ba su canza ba fa'aqul sai in ce suhukan suhuka nesa can nesa can ba ku ba ni ba ni ba ku duba ga matsayin annabi rahamarsa da jinkansa amma duk da haka kariyar da yake bai ma addini da aka ji sun taba addini annabi ya ji cewar sun canza addinin yadda ya zo da shi bayan tafiya sun canza sun jirkita sun hautsina shi sun kara sai rage waɗansu sun kara ta rubutu da suka zo rubutawa da suka rubuta sai suka yi baka biyu sai suka kara a ciki Allah ta'ala ce fa wailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min Allah liyashtaru bi thamanan qalila fa wailun lahum mimma katabat aydihim wailun lahum mimma yaksibun wannan su kuma a ba ta nan suka kara ba a wurin fassara ne an ja aya ko an ja hadisi wurin fassara ya sun jefa wata kalma ta yadda inda ka gane hakikanin fassara za ka gane wannan kalmar ba kuwa kalma ce Allah ta'ala ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litasabu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi kadhiba wa hum ya'lamun ana samu a rubutu kenan kenan ba duk abin da mutum ya gani a rubuce ne zai dauke shi a matsayin 100 bisa 100 wannan abin daidai bane haka nan ba duk abin da aka faɗa ne kai tsaye mutum zai yarda da shi ba sai ya dora shi a madata ingantacciya tsaftatacciya ya zama na wannan abin sako ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda wani zalakashi da zaƙin muryarsa ko da kyawun rubutunsa sai ya zabtar mutane ya kwashi mutane alhalin su da aka kwashe su ba su san irin motar da aka loda su ba mota ce direban ta makaho fasinjojin makaho abin nan kwantasta ɗin ta makaho ya kake ganin za a tafi wani wannan hoto sadaka dole mutum ya tashi baddalu sun canza canzawa babbar ɗabi'a ce ta yahudu da ubangiji subhanahu ala ya ce da yahudawa wa qulu hitta kuma ku ce hitta idan suka ce hitta ha'un ta'un da shadda sai ha'u ta anis ba huta ba akwai wahala ana a sai suka ce hinta sai suka ƙara nunu tsakanin ha'un da ta'un saboda tsaurin kai da butulci ne hudu haka nan za ga kowa da irin yadda mutane da yawa da irin yadda suke kayi su waɗannan da aka ce musu istaula sai suka canza sai suka ƙara lamu da aka ce musu istawa sai suka ƙara lamun ya zama istaula me bambancin su da ya gudawa isa al-imam ibn qayyim a cikin nuniya al-kafiyatu shafiya yake cewa nunul yahudi wa lamu jahamiyyin huma fi wahyi rabbil arshi za'idatani ce nuna yahudi nuna din yahudawa da aka ce hinta suka kara ta zama hinta suka ce hinta da lamu jahamiyyin da aka ce istawa sai suka ce istau la ce fi wahi rabbil rabbil arshi za'ida ta ni ne da to kuma ana samu wannan ana samu abubuwa masu tarin yawa to duk wanda yake da wannan ko da bid'a shi bata kai shi na bata kai mai kafurta ya zama da ba shi ba wuta ba ai banda ba shi ba aljanna ba to ya sani ba ko ya shiga aljanna babu shi babu wannan ruwa nasu Allah salamatu lafiya la ilaha illallah wannan wani bala'i ne annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ake zuwa gare shi a tsira duk wanda ya tashi cikin tuta shi ya rabauta a irin wannan rana rana tashi alkiyama yawmin yaj'alul danu shiba irin wannan tashin hankali duk wanda ya shiga karkashin tutar manzon Allah ya rabauta ya ji sanyi ya samu natsuwa amma manzon Allah da kanshi ya ce fasuhukan fasuhukan nesa nesa nesa nesa to wannan shi yasa yana nuna mana ana bai mu addini kariya ta ciki da ta waje yasa al-Imam an ya kawo hadisin ummul mu'minin na Aisha hadisi na biyar a cikin arba'un man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa kamar yadda ya bude shi da hadisin niyya in babu niyya babu aiki isa ya bude da hadisin innamal amalu bin niyyati duk kyawun aikin in babu niyya ba shi da shi sai kuma ya kawo hadisin man hadasan fi amrina hada ta yadda duk kyawun niyya in ba Allah ne da manzo suka ce ai ba babu wannan aiki haka rasul mai ce man amila amalan duk wanda ya aikata kowanne irin aiki kuna ji da kyau man amila amalan lura man shaq ta dullu alal umum ta shafi mace ta shafi namiji ta shafi yaro ta shafi babba man amila amalan amalan na kira duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna ba mu umarce shi ba fa huwa raddun wannan aikin an mai masa ba a bukata mun shaida ya isa da manzanci ya isa da manzanci ya yi bayani bayani gamsasshen bayani yanzu ya rage mutum shi kuma ya dauka alam na ja'allahu ainihin wa lisanu wa shafatayn wa hadaynahu najdayn wal bukhari bainama ana ka'imun idza zumra hatta idza araftuhum kharaja rajulun min bayni wa baynihim faqala halum فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة وذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم وللبخاري الرواية الإمام البخاري شيكري محمد بن إسماعيل yake cewa bai na ana ƙwa'imu kawai ina tsaye in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan zumra sai ga wata jama'a wata tawaga masu tarin yawa sun zo za a wuce da su hatta idan araftuhum har lokacin da yake na gan su na san su na gane su saboda me saboda atharul wudu saboda sun yi alwala suna alwala kharaju rajulun min baini wa bainihim sai wani mutum ya zo tsakani na da su sai ya shiga tsakani na da su faqal sai faqal sai wannan mutumin ya ce halum ku zo ku tafi ku zo a wuce ku kama hanya ya tankada su faƙultu sai ni in ce in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai zuwa ina su tafi zuwa ina qal sai wannan mai magana ya ce ilan nari wallah zuwa wuta ina rantsewa da Allah wuta za a kora su qultu sai manzo Allah ya ce sai na ce wa ma sha'anuhum me suka aikata me suka yi qal sai wannan ya ce innahum murtaddu ba'daka lalle su sun koma baya bayanka sun yi ridda bayanka sun koma ala adbarin ta can baya su kara da baya da baya suka koma suna ja da baya da baya da baya da baya suka bar musulunci thumma idza zumra sannan kuma sai ga wata tawaga haka za a dinga zuwa da su tawaga bayan tawaga duk sun yi ridda sun bar musulunci ba abin da isha kan manzo Allah sallama yana kallo shi zai ce ayi wuta da su dan ba su da amfani wallahi tallahi yace irtaddu sun yi ridda kenan zai nuna mana bid'a ta kasu kashi kashi bid'a ta kasu kashi biyu akwai albid'atul mukaffira bid'a wacce take kafirtar da ni ita akwai albid'atu ghairul mukaffira bid'a wacce ba ta kafirtarwa duk a cikin su akwai wacce take shari'a babu kenan dama kullu bid'atin dalala kowace ɗaya daga cikin su bata ce abin da ya sani wannan kan dagarkin dan kada wani ji cewa to ayan ce bid'a ta karkasu bid'a ta kasu kashi biyu kamar yadda muka ambata a baya albid'atul mukaffira bid'a da take kafirtar da mutum wannan jina da kyau to wannan babu shi babu rahamar Allah muddin ya mutu ta saboda ka baya cikin waɗanda za musu addu'a duk wanda yake da bid'a bid'a kuma ta zama na ta kafirci ce to wannan babu shi babu rahamar Allah subhanahu wataala shi batun ma ya sha tafkin alkawfara ma bai taso ba wannan dan wuta ne har abada muddin ya mutu a kanta in ya tuba ubangiji subhanahu wataala yana karban kamar wace bid'a kenan ku lura in aka ce bid'a ana nufin abin da yake da alaka an jingina shi zuwa ga addini yanzu wannan gogen da ya fito wannan waƙar da ta fito ta cewar shehu ibrahim lam yalid wa lam yulad a'udhu billahi minash shaitanir rajim haihuwar shi ƙarya ce billahi allazi la ilaha illa huwa wannan zindiki ne ba kafiri bane idan aka ce zindiki shine wanda yake ko ya tuba ba a karban tubansa sai dai tuban ya amfane shi wurin Allah subhanahu wataala hukuncinsa kafiri ne za a kashe shi ne dan zindiƙanci shine bayyanar da musulunci a baki a ɓoye kafirci wallahi tallahi wannan zindiki ne nasi ne mai risala wannan ya wuce kafirci shehu ibrahim ana magana addini ana magana shehu ibrahim ana magana addinin musulunci ina shehu ibrahim ke da rabu a cikin addinin musulunci ba shi ne gaisu shi goyon mai kada ba ko ma dai waye ko ma dai waye ubangiji subhanahu wata'ala kadai shine lam wal yuladu amma ya zo irin wannan fitsara ya ce shi ne lamelid wa lam kai wannan kafiri ne zindiki ne shakku akan kafircinsa kafiri ne na wanda ya shakku kan kafircinsa billahi lati la ilaha illa huwa duk wanda ya shakku kan kafircin wannan shi ma ya kafarta batun cewar ana kafirtar da su waɗannan tintiran kafirai ne ba abin da ya rage musu a yanzu shine su rubuta kaulasan gabjeji kamar yadda mai lana yake rubuta yake rata a bayan matarsa ya rata ya ta isa abin shi kawai shi ne abin da ya rike amma wannan cintirin kafiri ne ko shakko kanka ya kanka matarsa idan Allah ta'ala ya mishi muwafaqa ya tuba ya jo da sa kafin ya mutu shikenan amma wannan in bai mutu ba a hirɗin ka ce mai Allah ya ci kanshi da kafa a hirɗin bai in ya mutu bai tuba a hirɗin ka batun ana kafatar da su kuwa su je su ta faɗa in dai suna aikin kafirci za mu ce wannan kafirci ne shi ku wannan ko shakku karka yi shakku kan kafircin shi ma kafirci ne wannan nasi tsira kada mutum ya kuskure in shakku kan waɗannan alama zindiƙanci ne ka ji ana cewa wai a faɗa ma yaran nan su daina bayyanarwa kenan akwai magana a ƙasa su daina bayyanarwa kenan uzurin da muke ba su na cewar kada a kafirtar da su su suna dada fitowa fili suna cewa su kafire ne a ga ma har sai kun abin da yake kafirci ba wahad ina fata mun fahimci wannan to haka irin wannan bid'a wannan bid'a ce mu kafira duk wanda yake da ita wai batun ka bihi sallah wai batun ya yanka ka ci wai batun idan mace ce ka aure ta wannan arniya ce ba kirista ba ce kirista Allah ta'ala ya ce ka aura amma duk wacce take da irin wannan aqidar ko ta faɗi wannan man ba kai ba aurenta dan arna ya ce ma magudu ya ce bi halatta ka aure ta ba wannan kuma shine abin da yake daidai su mutu akan cewar ana kafirtar da su wai in dai cewar ana kafirtar da musulmi ne wanda i wannan ba musulmi bane sai dai in musulmi ne kafin yayi amma yana yi ya riga ya kafirta babu shakku akan wannan nasu Allah salamatu wal afiya isa ya ce innahu murtaddu ba'daka ala adbarihim kahqa sun yi ridda ta yadda wanda ya aikata wannan inda lokacin da kafin ya aikata ya yi alwala sai ya zo wannan abun ba zai sallah ba sai ya sake sai ya musulunta mana sai ya ji an wannan magana wannan bayanin ya zo mishi sai ya sake alwala kuma yadda mai iziya ya fara alwala shi ta kare dan rida tana cikin abubuwan da suke kare alwala to haka wanda ya ce bid'a kafira. amma akwai bid'a ghairu mukaffira zatin ta ba ba mukaffira bace sai dai kuma bata ce kamar wace bidiya wadda bid'a maulidi kuce to bidiyar maulidi eh. bidiyar maulidi a zahirinta yin maulidi ba kafirci bane wana jina da ke ko amma cewa eh, eh wannan tukaffir wannan tukaffir imam ahmad bin hanbal ya ce duk wanda ya ce alkur'an mahalukun fa huwa kafir kun gane ko amma a bidiyar maulidi cewar da ake yi a wurin da ake karantawa idan an zo daidai wurin za a tashi manzan Allah ya iso wurin to nan akwai kafirci fa ina fata ku lura bidiyar maulidin daban abubuwan da ke ciki kuma daban tsora kawai a ce manzan Allah ya zo wawaye to wannan kuma ai masu Allah salamatu lafiya da aka da al-mukaffira da ghayr mukaffira kowace bata ce babu wata bid'a a ce akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a duk babu wannan a musulunci kullu bid'atin dalala duk abin da yake in dai sunan bid'a zai gazgato a kansa wannan abin bata ne amma a zo a ce ai to in kun ce kullu bid'atin dalala ai manzo Allah bai hada qur'ani ba ka san ita ce babbar shuba da ake kawo manzo Allah bai hada qur'ani ba sai na abubakar bai hada sai na usman ne ma ya hada kuma hada tattara qur'ani wuri daya ai bid'a ne wannan ma wajibi ne saboda ko a bid'a ma akwai wajiba ka lura ga miskin miskin Allahu ya Allahu mai hadi wa ya gaya mashi abin da Umar da Abubakar da Usman da Ali suka yi bid'a ne wa ya gaya mashi wannan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa wannan sunna ce fa da kakkiyar sunna ce da rasul mai buga mata sta qal mislah sai ya ambaci wasu qal fala urahu yakhlusu minhu yake cewa bana ganin wani daga cikinsu zai iya rabauta ya dan fita kaɗan mana ba zai iya shiga wuta ba illa mithlu hamalin ni'am sai dai kwatankwacin abin da yake batattun da batattun raƙuma shine abin da ake ne da hamal in aka ce hamal jam'i ne na hamil in aka ce shi shine abin da yake eh, dabba da tabata raƙuma da tabata shine bin asiri yake ce ai innan najiya min kalilu fi qillati ni'mat dalla waɗanda za su tsira daga cikin su kaɗan ne sosai da sosai in kai la'akari da batattun raƙuma da raƙuman da suke a ɗaure yanzu da wadanda suka bata wani suka fi yawa wanda suke ɗaure za ka gara kuma da yawan gaske a kuma su amma kafin a ce ka samu ɓataccen raƙumi ɗaya za ka wuce ɗari za ka wuce ɗari biyu kafin ka samu ɓataccen raƙumi ɗaya to shi ne yake cewa a cikin waɗannan waɗanda za su tsira kaɗan ne sosai da sosai waɗanda za su kai ga tudun mai tsira kenan su ne waɗanda yake bidiyar su ba ta zama al-mukaffira ba amma duk wanda yake bid'a shi mukaffira ce wannan babu shi babu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda jin irin waɗannan kasakasai da ake yi a ta tura mutum a waya yana ƙona zuciya abin da zai nuna maka yana ƙona zuciya shine ka tuna lokacin jin farko da ka ji shi ka ji jikinka ya ɗau suma haka ne kuma ka bani amma ka tuna da ka ji ka sake ji ka sake ji ka ji ka ba komai ba yana rage imani babu shi babu wai ka akan me ka ji ta yaya ka je ka ci wani ji yana kashe zuciya ne mun yi da kuwa cikin sharhun sunna duk ba a jin waɗannan al'amura yana kona zuciya ne na faɗa na ƙara maimaitawa ka tuna jinka na farko sai ka ji ka girgiza ranka ya ɓaci amma tana ji na biyu da kai tana ji na uku da kai tana ji na hudu da kai sai ka ji gaba ɗaya jikin ka ya saki ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك ولهما أنكم رويتوا وانا حديث ديدا كغريس بخاري دا مسلم كينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما دا حديث عبد الله بن عباس الله تعالى قال مسيدا abdullahi dan abbas shine turjumanul qur'an ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masanan alqur'ani ne ya hadu da addu'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama manzon Allah ya mai addu'a yace Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini la ilaha illallah haka rasulullah ya mai addu'a ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sanar da shi tafsirin alqur'ani mai girma ubangiji subhanahu wataala ya karbi wannan addu'a shine ibn abbas abdullahi kenan shi kuma abbas din shine babban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ce babba shine wan uba ko kanin uba a babbannin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ake da su guda biyu ne suka musulunta dawa dawa da abbas da hamza sayyidina hamza waɗannan su ne suka musulunta amma su irin abu lahab wannan dan wuta ne mirara tabbat yada abi lahabi wata ma a gana anu maluhu wa ma kasar sai su naran za ta labu maratu hammala talata fi ji da hablu min masar duk da cewar bafari na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da bai bi manzo Allah ba sai Allah ta'ala ya ringi ya hada shi da wutar jahannama ana can cikin wutan so haka mutum yanzu yana ta wasu dogayen turanci shi ba Abu Lahab tsakani da manzo Allah fa mutum ne ne amma shi wannan da ya zo yana cewa kakan shi ne waye waye ke ta waɗannan abubuwa yanzu kana jikan manzan Allah salama falala ce amma baka halartar da abin da yake haram baka halartar da abin da yake halas kana jina da kyau kana jikan manzan Allah sallama baka zuwa a buɗe maka aljanna kai tsaye ka shiga baka rubuta ma wani note ka bashi yana zuwa a bashi aljanna ya shiga duk babu wannan فأقول bayan wannan mai kasancewa ta kasance annabi sallallahu yake ce sai in ce kama kalal abdu salih kama yadda bawan Allah nan nagari ya fada ya ce wa kuntu alaihim shahidan ya Allah kuma na kasance alaihim a gare su shahidan mahalarce na kasance tare da su ina sane da duk abin da suke aikatawa ma dumtu fihim tsawon zaman da ni a cikin su mata wa faita ni amma a lokacin da ka ɗauki rayuwata kunta anta raqib alaihim ka kasance kai ne mai kula da al'amuransu wa anta ala kulle shay'in shahid kuma ya Allah kai ne wanda ke halarci akan komai haka rasul mai fada yace bayan wannan ta kasance kuma ga abin da zan fada shikenan ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله, الله فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه ولهما عنه مرفوعة kuma dai a ruwayar bukhari da muslim din dai daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama anhu daga shi abu huraira marfu'an hadisi ne marfu'i hadisi ne zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce ma min mauludin babu wani abin haihuwa da aka haifa shine maulud kun bai ci wannan da ke ko ka san muna goma ga watan rabi'a wanne kada wani ya je an faɗi mauludi a hadisi ma min mauludin babu wani abin haihuwa daya da aka haifa babu shi domin mauludi na kira ce kuma gamin asa'ida ta shige ta du al'umum kenan duk wani abin haihuwa da aka haife shi duk wani mutum da aka haife shi illa alal fitra face ana ana haihuwa shi ne akan musulunci tsantsa babu wani da aka haifa babu wani abin haihuwa da aka haife shi face an haife shi ne akan musulunci tsantsa ta yadda inda za a bar shi ba tare da an koya mai musulunci ba ba tare da an koya mai barna ba zai tashi ne akan musulunci tsantsa fa'abawahu iyayen nan nashi guda biyu uwa da uba yuhawwidanihi su suke yahudantar da shi aw yunassiranihi ko suke kiristantar da shi kai baka lura da sassafe ya ɗibi 'ya'yan gaba ɗaya kai su makarantar arna baka lura ko baka taba gani ba ka duba ka ga duk waɗannan makar duk waɗannan manya-manyan makarantu da wacce aka yi ta a cikin coci da wacce take a an ware ta a cikin cocin amma dai ta arna ce za ka ga duk da arzikin musulmai ake gina su ka duk in ce duk ba na ka je ka duba 'ya'yan waɗannan makarantu din za ka same su kashi casa'in duk 'ya'yan musulmai ne kun fahimci wannan da ke ko iyayensu ne da karan kansu da hannunsu su suke yahudantar da su ko su nasarantar da su to haka kuwa uba ƙarshen cin amana kenan na uba ya yahudantar da ɗanshi uba ya nasarantar da ɗanshi uba ya ɗora ɗanshi ya zama tintirin ɗan bid'a ƙarshen cin amana kenan kai kana gani fa tun daga gidanka fa ba magana ɗan kwalifa a wata hula ake ɗorawa kamar kamar buhun abin nan kamar buhun albasa ko dai a sa hula ko kuma a bakkan haka wannan fa a gidanka kenan ina ga ka je ka ɗauka ka mika musu to da yawa iyaye su suke yahudantar da 'ya'yansu ko su nasarantar da su akwai wani abokina yana karantarwa a wata makaranta haka uban shi ya da garjin azhar abin nan uban wani yaro yazo da garjin azhar yazo da yaron shi yana kuka ya gashi yace ce me ya faru wai yanzu suka dawo daga makaranta wai yaron ba zai ci abinci ne fa sai da ya rufe ido ya Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki shine uban ya tashi ya ɗauko yaron a guji a wannan ranar ya kawo shi wai ya canza mai makaranta a daidai lokacin duk magana da ake ta yi gani suke wai wannan shine zafin addini wannan magana shine ai ake gani laifi wai zafin addini kenan ya ɗauki 'ya'yan shi ya danka su ga waɗannan an yahudantar da su kuma nan kowa shaida ne da wanda yake nan da wanda yake sauraron mutum yake kallo kowa ya san wannan shaida ne iyaye su suke hudatar da 'ya'yansu ɗaya ya tashi gari bai san musulunci ba shi dai ya san sunan shi abubakar sunan shi umar sunan shi ibrahim kawai abin da ya sani da shi da yake ibrahim da wancan da yake jacob da wancan da yake cinzo ba yana ganin ɗaya ne bambancin suna ne kawai aka samu kuma ku kusan da ba dan an yi da ba da musulman da muke da su da mu samu kama a cikin irin wannan halin ba ina an riga an yahudantar da su ta imam al-barbahari ba abin da ya saura sai suna tsara kawai sunan ne yake ya rage amma in dai abin da yake darsu darsu na musulunci babu shi a tare da su Allah ta'ala ya sauke wallahi kanan ci amana ke qala sallallahu alaihi sallama ayu majisani ko su zama da shi ba majushi mai bautar wuta kama tun tajul bahimatu kamar yadda dabba take haihuwa bahimatan ta haifi dabba jama'a fes ka lura ka kula da kyau dan akuya ko akuya tinkiya ko rago da aka haifa maka yan kwanakin nan hal suna fiya min jada'a ko ka taba ganin an haife da tsagar kunne lura da kyau ka taba ganin an dabba da tsagar kunne me ita ne yake tsagata shine hatta ta kunu takunu da onaha har ku kasance ku ne kuke tsaga musu kunne amma ita ba a taba wa dabba da yankakkiyar kunne to hakan nan kowanne da musulunci ake haihuwarsa iyayen ne suke zama da su ba majusi ko ba nasare ta hanyoyi da suke bi Allah ta'ala ya sauke amma wallahi na faɗa na sake faɗa irin kuɗaɗen da musulman mu suke kashewa wurin taimaka ma kiristanci abin ya huce tashin hankali taimaka ma kiristanci mai ma'ana taimaka ma kiristanci sun mai ma'ana taimaka ma kiristanci ka duba ga makarantun da suke na kiristoci ka ce ka ga nawa ake kashewa a makaranta wanda yake ita kuma makarantar nawa take taimaka ma kiristanci da ake bayan ta lalata lalata tarbiyyarsu da kiristantar da su wannan aji ne mai zaman kansa sannan a ɗibi kuɗin kuma waɗanda ba a kawo su makarantar ba a je a kiristantar da su shi ma wani aji ne mai zaman kansa sabanin inda a ce makaranta ce ka kai za a makarantar islamiyya ce ka fahimci wannan da ke ko za su zama da ilimin addini yaushe sau ana ana ana abin nan abin da ya kira abin nan gasa makarantun makarantunmu ne ga islamiyyar ga kuma su yi na ɗaya su yi na biyu su yi na uku sono ake samun irin waɗannan abubuwa ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه سنة أبو هريرة يكرنت وانا عير باينا كرنت وانا حديثي إتي فطرة الله حلتر الله التي فطر الناس عليها وتي كاجة حلتر متاني أكرتا لا تبديل da karku canza halitta Allah da Allah ta'ala ya halitta mutane musulmai karku canza wani hadisi muttafaqun alai imam bukhari da muslim ne suka rawaito shi saboda ka zamu saya anan da izinin Allah ta'ala darasi na gobe za mu tashi kuma wani hadisi shi ma mai zaman kansa hadisin huzaifa hadisi da yake magana akan fitina nas'alullah salamata wal afiya duk maganganu ne da kake ganin ba hadisin da ke kowanne fitattakar bid'a suke kiristanci da maguzanci da duk waɗannan to ga wani hadisi ne mai tashin hankali Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ta'ala ya dawowa da al'ummar musulmi hankalinsu da natsuwarsu dan sai ga kaman ba a ba cikin hankalin suke ba sai ga su kaman ba a nan suke ba Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk